فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam al da ke rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau 29 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 4 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na karatun littafin nan mai suna alwabilu sayyid min alkalimin tsayyid wallafar شمس Abu أبو Muhammad الله Abibakar ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية wannan shi ne darasinmu na hamsin da hudu ah, kuma idan ba mu manta ba har yanzu ibn al-qayyim ta'ala yana cikin yi mana bayanin falalar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da ambatan Allah ya kunshi ambatan Allah da zuciya ambatan Allah da harshe ambatan Allah da gaɓoɓi ambatan Allah da zuciya shine asali sauran nau'ukan ambatan Allah kuma yana ginuwa ne akan wannan zuciya ta kudirce cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahalicci ta kudirce girman Allah subhanahu wata'ala ta kudirce sunayensa da sifofinsa mafiya ɗaukaka ta rika tuna Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci wannan shine zikrul qalb wanda shine asali sannan zikrul lisan ambatan Allah da harshe wanda ya kunshi dukkan nau'i na na ambatan Allah daga takbira tahbina takbir at-tahlil at-tasbih al-istighfar duk wanda yana cikin ambatan Allah karatun alqur'ani tilawarsa wanda duk yana cikin ambatan Allah da harshe ambatan Allah da harshe ana so ya dace da abin da yake cikin zuciya sai ya zama na fatar baki ita kadai take ambatan Allah amma zuciya tana cikin gafala da rafkanwa to irin wannan ambatan Allah baya amfanar mai shi sannan kuma ambatan Allah da gabobi shine ya kasance bawa yana gudanar da gabobinsa cikin abin da yake yardar Allah subhanahu wataala yana aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya aikata da gabobinsa yana barin abinda Allah ya wajabta masa ko ya haramta masa aikata shi wannan shine zikrul zikrul jawarih wanda duk gaba ɗayan su akan kira wasu azzikir akan kira wasu ambatan Allah subhanahu wata'ala to ibn al-qayyim yana mana bayani akan falalar wannan ambato wato wannan ah, ah, ambatan Allah subhanahu wata'ala to a ciki yake cewa wa qala ka'ab qala musa alaihi salam ya rabbi An anta fa unajik am ba'idun fa unadik فقال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني قال إني أكون على حال أجلك عنها قال ما هي يا موسى قال عند الغائط والجنابة قال اذكرني على كل حال shine شيني كعب الأحبار ɗaya daga cikin malaman yahudawa wanda ya musulunta a zamanin sahabban annabi sallallahu wato yana daga cikin tabi'ai to ya kasance ya yi karatu cikin littattafansu na addinin yahudanci a ciki abubuwa akwai abubuwa da suka ruwaitowa ko ake jingina su zuwa ga annabi musa salam kamar yadda kuka sani in banda wannan al'umma ta musulunci babu wata al'umma da ake ruwaito maganganun annabinta da isnadi sai wannan al'umma ita kadai ce ake ruwaito maganganun ta da isnadi tiryan tiryan tun daga kan wanda ya fara magana har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama domin a bincika a tantance a ga cewa isnadin wanda za a karba ne ko wanda ba za a karba ba ne shi yasa aka iya tace maganganun annabi sallallahu alaihi wa ingantattu da waɗanda ba su inganta ba saboda wannan isnadin saboda haka isnadin khassisa ce ta wannan al'umma wani abu ne da wannan al'umma kadai ta keɓanta da shi kuma wannan yana nuna daraja da martaba da ɗaukaka da Allah ya ma wannan al'umma kuma har ila yau yana nuna cewa lalle addinin musulunci shine addinin da ya zo ya wanzu har zuwa tashin alkiyama daga kan shi ba za a sake samun wani addini sabo ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya samar da hanyoyin da za a tsare wannan addini ta yadda maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama za su samu kariya za a tace su ba za su zama gaba ɗaya sun gurɓace ba a kasa gane kansu da gadansu kamar yadda ya kasance ga Annaba wanda suka gabata shi yasa annabi isa alaihi salam ba za ka taɓa samun wani isnadi daga kan wani malamin nasaranci ka samu isnadi daga wajensa har zuwa kan annabi isa ba babu saboda haka sai dai a ta samun shaci faɗi da jita-jita da kila wa kala to irin waɗannan shi ne ake kira al-isra'iliyat shi ne ake kira al-isra'iliyat wato abinda aka ruwaito daga annabawan banu isra'ila ko daga kisoshinsu amma ba a da wani tabbaci akan hakan ya wakana ko bai wakana ba to kamar da kuka sani ko muka sha magana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haddisu an bani isra'il wala haraj su iya karɓar hadisin banu isra'ila babu matsala a nan malamai suka ce maganganun da ake ruwaitowa na isra'iliya sun kasu gida uku akwai maganar da aka ruwaito ta ta saba kwata-kwata da abin da yake cin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan maganar a bar a yi jifa da ita ce ba a bar a gaskata ba ce kuma akwai tabbaci da yaƙinin cewa annabi musa ko annabi isa ko wani daga cikin annabawan banu isra'ila bai faɗe ta ba saboda ta yi karo da abinda alkur'ani ya labarta mana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana saboda ka wannan tana cikin kasan da za a yarda da shi a watsar da shi ba tare da an waiwaye shi ba akwai kuma kaso na biyu shine wanda za a ruwaito wani abu daga banu isra'ila kuma ya dace da abinda alkur'ani ya zo da shi ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga wannan za a gaskata abin saboda daman can ya tabbata a gurinmu a alkur'ani da sunna wannan za mu faɗe shi ba don an roito shi daga banu isra'ila ba sai don ya tabbata alkur'ani da sunna kuma abin da ya inganta abin da ya tabbata alkur'ani ko inganta a hadisi ya wadatar da mu ko da ba ambaci wancan ba akwai kuma na uku wanda shi shine wanda zai kasance babu wani abu a alkur'ani ko a sunna da ya tabbatar da shi ko ya kore shi to ba a samu wata aya wacce ta nuna wannan maganar ba haka take ba ba kuma samu wani hadisi da ya nuna haka ba ko ya tabbatar da shi cewa haka yake to da shine kaso tsaka tsakiya wannan sai dai a ruwaito shi saboda istinasi amma ba tare da an gaskata shi ba shine ma'anar hadisin idza haddathakum banu idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum idan ahlul kitabi suka gaya muku wani hadisi kan ku karyata su kan ku gaskata su malamai suka ce ana nufin kan ku karyata su kan ku gaskata su idan maganar babu wani abin da yake tabbatar da gaskiyar su a cikin alkur'ani game da ita ko kuma babu wani abin da yake tabbatar da gaskiyar su a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan in ya tabbata to gaskiya ne saboda annabi ya faɗa ko Allah ya riga ya faɗa sannan wala tukazzibuhum kada ku karyata su idan ya zamana babu wani abu a alkur'ani ko sunna da yake nuna cewa ƙarya ne idan akwai wani abu a alkur'ani ko sunna da ya tabbatar da maganar ƙarya ne kan tsaye sai mu ƙaryata su a nan ba mu muka ƙaryata su ba alkur'ani ne ya ƙaryata su ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka amma idan aka samu abin da babu maganar sa alkur'ani ko sunna nafiyan au isbatan ba a tabbatar da shi ba a kore shi ba to wannan shine ma'anar wala tusaddiquhum wala tukazzibuhum wa hadithu an bani isra'ila wala haraj to shi yasa za ku ga wani lokaci malamai suna kawo irin wannan kaso wanda ko dai su kawo kashin farko shine wanda ya tabbata alkur'ani da sunna daman akwai shi a wajen mu da haka kawai sun kashi ne don su kara karfafar wani abu wanda daman can yana da akwai shi ko kuma su kawo kashi na biyu wanda alkur'ani bai soke ba bai kuma tabbatar da shi ba hadisi bai soke bai tabbatar da shi ba sai su kawo shi din babu istisna saboda hadisin hadisi, wa bani isra'ila wala haraj to nan al ahbar yana daga cikin malamai na yahudawa da suka musulunta to an rika ruwaito wasu abubuwa daga wajensa wanda ya ji wanda ya ji daga ya karanta daga cikin littattafansu to a irin wannan da yake cewa qala musa alayhi salam annabi musa alayhi salam ya ce ya rab ya ubangiji a qaribun ana jika an ba'idun jika ya ubangiji na a kusa kake in gana da kai ko a nesa kake in kira maka in wato in kwalla maka kira faƙala ta'ala sai Allah ta'ala ce ya Musa ana jalisu man zakaran ni abokin zaman wanda ya ambace ni ni abokin zaman wanda ya ambace ni ne Kala inni a ala halin ujilluka anha yace ya ubangiji nakan zamanto a cikin wani yanayi a cikin wani hali da nake girmama ka in ambace ka a cikin ta qala ya musa Allah ce wani hali ne kake ciga cikinsa wanda za ka iya ambato na ba a ciki qala inda al-gha'iq wal janabati lokacin ba haya da lokacin janaba kala. sai ya ce kurni ala kulli hal ka ambace ni a kowane hali da wani ruwaya ibnu abi shaiba ya kawo ta a cikin littafin al-musannaf hakanan ahmad a cikin kitabun zuhud ya kawo ta hakanan abu nu'ayyib a cikin hilyatul auliya muhammad ibn fudail a cikin littafinsa addu'a hakanan haƙi a cikin shu'abul iman duk sun kawo wannan amma yana daga cikin isra'iliya idan muka dubi abinda wannan wato asar ya kunsa za mu ga cewa abu ne wanda alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana da shi Allah subhanahu ta'ala kusa yake da bayansa karibun ne kamar yadda ce karibun mujib kusa yake da bayansa ba nesa yake ba wa huwa aqrabu ila ahadina min unuqi rahilatihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbansa ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه, نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ذاك أبنجد كثيك دبا ينسى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آيويد يوى suna tabbatar da qurbullahi subhanahu wataala min khalqihi ko min ibadihi ubangiji kusa yake da bayansa da iliminsa da saninsa da ansa addu'arsa saboda haka babu wani abu da yake fakuwa ga barin ubangiji subhanahu wataala cikin ayyukan bayan cikin maganganunsu cikin addu'o'insu kusa yake da su shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sahihaini da ji sahabbansa suna ɗaga murya da kabbara da hailala da ambatan Allah annabi ya ce da su irfa'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban walakin tad'una sami'an basiran wa huwa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi annabi ya ce ku saurara ku wa kanku wato ku daina ɗaga murya kuna ta ambatan Allah da ƙarfi ce wanda kuke ambatan Allah ko sai yake ba wanda kuna kiran kurma bane ba kuma kuma kuna kiran wanda baya tare da ku bane wanda kuke kira ya yana ji yana gani ya fi kusa da ɗayan ku fiye da wuyar dabbarsa da yake kai kanta sauraka ubangiji wata ala kusa yake da bayansa yana jin abin da duk suke faɗa baya buƙatar sai sun farara wato ihu ko suna ɗaga murya lokacin da suke ambatansa to kaga wannan maganar daman can akwai ta a cikin a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ana jalisu ban zakarani wanda duk ya ambaci Allah to Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru dan kun ambace ni zan ambace ku man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min mala'ihi ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani annabi ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce ina nan inda bawa na yake na wa ana ma'ahu idza ne in ya ambace ni ina tare da shi wannan alma'iyya ce alkhassa Allah yana tare da shi da taimakonsa Allah ya tare da shi da soyayyarsa Allah yana tare da shi da karfafawarsa da goyon bayansa saboda ka ma'iyya ce ta musamman to shi ne ya ce na kan zamo cikin wani hali da ba zan wato nake ganin bai dace in ambace ka a cikinta ba a cikin wannan halin ba ya tambaye shi a wani hali ne ce inda al-ghaid wal janaba lokacin da yake yake cikin ba haya ko yake janaba babu shakka wanda yake ba haya ba a yadda a lokacin da yake tsakiyar ba haya ya ambata Allah ba sai ya bari sai ya gama ya yi tsarki kamar yadda ku ga hadisin abu lokacin da aka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama annabi an amsa sallama sa ba sai da ya mama sannan ya amsa sallama sai ce saboda assalamu ismu min asma'illah inna allaha huwa assalam saboda assalam sunan Allah ne wa ana akrahu an azkura Allah ala ghairi tahara shi ba na san in ambaci Allah ba a cikin tahara ba saboda ka yana daga cikin kamalar ambatan Allah mutum ya kasance cikin tsahara. mutum ya kasance cikin tsahara, cikin tsarki in zai ambaci Allah ya samu kamalar tsahara. to kawar da najasar da take jikinsa in so samu ne ya yi alwala in babu ruwan alwala tare da shi ya yi taimama an fi son haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wannan ba yana nuna cewa in ya ambaci Allah bai alwala ba ko bai da tsarki yayi laifi a'a ya bar abin da shi yafi kamala akwai abin da ake kira istihbab akwai kuma abin da ake kira jawaz akwai halal ya halatta kai akwai kuma abin da in kai an fi son haka saboda ba haramun bane dan ka ambaci Allah bayan ka yi bawali ba kai kai tsarki ba ka ambaci Allah ko kana da ba ka ambaci Allah ba haramun kai ba to amma da ka bari ka yi tsahara din to an kusan haka hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yake cikin sayo Muslim wanda take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi fi kulli ahyanihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a kowane lokaci a kowane lokaci malamai suka ce ambatan Allah anan imma dai ya kasance ambato ne na zuci wanda zai iya kasancewa a kowane lokaci don babu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa take rabuwa da Allah subhanahu wataala babu shi hatta a lokacin baccinsa saboda annabawa idan su ne kawai yake bacci amma zuciyarsu ba ta bacci kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir lokacin da mala'iku suka zo suka gan shi kwance yana bacci ɗaya ya ce bacci yake ɗaya ya ce a'a ta tanamu ainihu wala mu kalmu idan sane ke bacci amma banda zuciyarsa saboda ka zuciyarsa a farke take a farke take a kowane lokaci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci cikin ambatan Allah yake da zuciyarsa babu wani lokaci da yake gafala ga barin ambatan Allah subhanahu wata'ala ba kamar mu ba yayin da muka yi bacci shikenan zuciyar ta mu shikenan in ba a yi sa'a ba ma shi dan ya zo ta wasa da hankalin mutum ya kai shi can ya kai shi can ya nuna shi gashi nan yayi tsuntsu yana tashi sama gashi nan yana neman aure ne gashi nan ana masa ana sa shi a lalle <laughs> kaga duk zuciya ta riga ta bazama ta tafi zuwa ga abin da take so to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka zuciya shi take ba to wasu malamai suka ce yazkurullaha ala kulli ahyani zai kunshi wannan a kowane lokaci cikin ambatan Allah ke ko da baya furta da bakinsa to zuciyarsa tana cikin tuna Allah ba ta yankewa ga barin ubangiji subhanahu wata'ala karfata aini daidai da kiftawar ido amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar abbatan Allah da harshen sa yayin da yake cikin rashin tsarki yana yana yin tsarki ne kamar sai sannan ambata Allah wannan da harshen ta kenan amma ba da sa ba wa qala ubayd ibn umayr tasbihatun bihamdillahi fi sahifati mu'minin khairun lahu min jibali dunya tajri ma'ahu dhahaban ubayd ibn umayr ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin tabi'ai mutanen mutumin madina yake cewa tasbihatu tasbihatun bihamdillahi wato tasbihi tare da gode wa Allah ce subhanallahi walhamdulillah mutum ya faɗi wannan fi sahifati mu'minin kuma a rubuta masa shi ladan wannan tasbihin a cikin littafin ayyukansa ya faɗi subhanallahi walhamdulillahi a rubuta masa ladan wannan a cikin littafin ayyukansa ce khairun lahu min jibalin duniya tajri ma'ahu zahaban ya fi masa alkhairi sama da duwar watsun duniya da za su rika gudana tare da shi a matsayin zinari wato Allah ya bashi su su zama zinari su zama nashi ne mallakarsa ne to wannan subhanallahi wa bihamdillah ta fi masa alkhairi yaushe ne zai gane wannan a ranar lahira lokacin da ake bujuro da sahaiful amal zai ga subhanallah walhamdulillah tabla'ul mizan za ta cika masa mizaninsa na aiki za ta cika masa mizaninsa to a lokacin zai yi farin cikin da ba zai yi shi ba da a ce duniya an bashi ita gaba daya farin cikin da zai yi ya farin cikin da zai yi da a ce duniya aka bashi gaba daya saboda zai samu abin da ya fi duniyar ninkin ba ninkin a dalilin wannan mun aljanna na ƙarshen shiga aljanna wanda shi ne ya fi kowa ƙarancin samu shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala zai ce laka mislul duniya wa asharatu a ba'afiya kana da aljanna ta kwatankwacin duniya sau goma a baka aljanna girmanta girman duniya sau goma to ko iya girman kano aka baka aljanna ce fa eh ta isa sai ce ta isa to a baka duniya wannan shine dan dan karamin su dan auta a yan aljanna wanda ya shiga aljanna da rarrafe wanda ya shiga da rarrafe to shine wanda za a bashi kwatankwacin duniya Allah ya ce laka mislu duniya wa asharatu amsalha bayan an ce ya roki da abin da yake so za a bashi to kaga a wani irin farin ciki ne za ka yi a nan duniya da zai kai wannan to bare kuma a nan insha Allah ana cikin na farko-farko ba na ƙarshe-ƙarshe ba wanda zai shiga da rarrafe domin shi wanda zai shiga da rarrafan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shine wanda zai kubuta da kyar daga siradi bayan siradi ya wawwabce shi ya kwakwarzane shi ya yayyakushe shi saboda haka zai zo karshen siradi dai amma duk yayi yi ya ji jiki yayi wujiga wujiga to shine zai zai roki Allah subhanahu wataala cewa ya Allah ya ga hango wata bishiya ya Allah ka matsar da ni daidai bishiyar can samu huta Allah ce in na kai ka gindin bishiyar ba za ka roƙi wani abai ce ba zan roƙa ba sai an kai shi gindin bishiyar sai ya daga kai sai ya hango wacce ta sai Allah ka ƙara Sani waccan bishiyar sai ba kai muka yi alkawari da kai ya ƙara rantsuwa ya ce daga yanzu ba zan sake roƙonka ba sai a ƙara matsa da shi gindin bishiya sai ya hango aljanna sai ce ya Allah a matsar da ni kofa aljanna ce ba kai muka yi ba kai ba kai muka yi da alkawari da kai ba za ka iya ce daga wannan ba zai kara ba da an kai shi kusa da kofar aljanna sai ya ji hirar yan aljanna ya ji hayaniyar siya ya ji ni'imar gidan aljanna da irin daɗi da ake shekewa a cikin gidan aljanna to shi ne sai ce Allah ka shigar da ni ba ce kai da muka yi haka da kai to shi ne har Allah subhanahu Ala ya yi dariya to shi ne Allah ya ce to zaɓi abin da kake so faɗi abin da kake so yi burin abin da kake so to shi ne zai yi burin abin da yake so a ce to an baka aljanna kamar duniya da ninkin ta kamar gida goma wannan shi ne na ƙarshe daga shi an gama shiga aljanna to kaga tasbihatu bihamdillah fi sahifati mu'minin khairun lahu min jibali dunya tajri ma'ahu dhahaban in za a bashi duniya gaba in ba a bashi duwatsun duniya gaba daya suna a matsayin zinariya randa duk zai ga wannan tasladan tasbih zai san cewa wancan ba komai bane ba komai bane saboda haka shi ita duniya a gurin mumini komai ya samu a cikinta inda ya san abin da Allah ya aje masa a lahira to zai san a kurkuku yake a nan duk irin daɗin da yake ji kuwa inda zai hango ni'imar da take jiran shi a matsayin shi na mumini to zai san nan a kurkuku ake shi yasa lokacin da za a sa shi a kabari a buɗa masa gidansa na aljanna ya hango shi zai yi ta cewa Allah a tashi alkiyama mana a tashi alkiyama mana zai ga an ki tashin alkiyama tun da zai shiga gidansa قال الحسن إذا كان يوم القيام إذا كان يوم القيامة نادى مناد الحسن البصري yake cewa idan rana alkiyama ta zo mai shela zai yi shela sai ya alamu ahalul jam'i man aula bil karam yana cewa a yau jama'a wato mutanen da suke tattare a wannan wuri za su san wane ne ya fi cancanta da karramawa sai ce ainihin lazina kanat ta tajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum fiko. ina waɗanda ta tajafa junubuhum ina waɗanda jikunansu suke nesa da guraren kwanciyarsu wato suke tashi su bar shimfidarsu su je su yi ta qiyamul suna ambatan Allah ko su zauna suna tasbihi da karatun alkur'ani cikin dare su kaura cewa wuraren kwanciyarsu. su ina suke da da'una rabbahum wanda suke bauta wa Allah suna kiransa khawfan wa tsama'an cikin halin tsoro da kuma kwaɗayi, halin tsoron azabarsa da kuma kwaɗayin ladansa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyar da daga abin da muka azurta su na dukiya suke bayarwa fi sabilillah ina suke kala fa yaqumuna sai su tashi fa yatakhattawna riqaban nas sun ta tsallaka mutane tsallaka mutane waɗannan suna daga cikin waɗanda za a karrama a wannan ranar kala sun mai yunadi munadin sannan mai shela ya yi shela sai ya alamu ahalin jam'i mutanen da suka tattara a yau za su sani man aula bil karami wa yafi cancanta a karrama aina allazina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ina waɗanda kasuwancin su da saye da sayarwar su baya shagaltar da su gabarin ambatan Allah baya hana su ambatan Allah ina suke قال فيقومون سيس تاشي فيتخطون rikabar nasu في mutane har su je inda aka ce su tsaya. قال ثم munadin مناد mai من shela شيلا سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم yau mutanen da suka taru a wannan matattara za su san wane ne ya fi cancanta a girmama shi aina alhammaduna lillahi ala kulli halin ina masu gode wa Allah a kowane lokaci a kowane yanayi kala sai qumuna wa hum kathir sai su tashi kuma suna da yawa masu cewa alhamdulillah ala kulli hal cikin kowane yanayi suna yi wa Allah godiya da yabo da kirari sai su tashi su tsaya kuma suna da yawa sun ba ta kunu tabi'atu wal hisabu fi man baki sannan bincike da hisabi sai ya kare akan wanda suka yi saura wato bayan an gama ware waɗannan saura kuma sai a ceto a bincike su to kaga akwai matsala da sanda aka zo bincike wani hadisi abd ibn humayd ya kawo shi a cikin littafinsa da musnad haka na ishaq ibn rahuya ya fitar da shi a cikin musnad al-hakim a cikin al da wasu sun fitar da shi hadisin asma binti yazid amma sanadinsa yana da rauni kwarai da gaske zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama basri kuma an ruwaito shi kamar yadda nan ibnu qayyim ya kawo shi daga hasan al-basri kaga anan hasan basri bai ambata shi bai ma jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a cikin shu'abul iman an ambace shi daga hasan al-basri daga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ba babu babu isnadi cikakke wato mursal malamai suna cewa marasilul hasan karri mursal din hasan al-basri kamar iska take wato ba su da karfi marasin ne masu rauni kwarai da gaske kuma wani abin da ya shafi gaibi ne baya tabbata sai da ruwaya ingantacciya saboda wani abu ne da za a faru alkiyama ba za a iya tabbatar da shi ba sai da ruwaya wacce take mai cikakken isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له أوسني يا أبا مسلم wani mutum ya zo wurin abu muslim alkhaulani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai masu tsoron allah masu bautar allah ba dare ba rana kuma waɗanda suke da karamomi ce abu muslim alkhaulani faƙara lahu sai wannan mutumin ya ce da shi ausini ya aba muslim wato imin wasiya ya aba muslim qala sai yace da shi uzkurullaha ta'ala tahta kulli shajaratin wa madara duk inda ka zauna karkashin itaciya ko ka zauna karkashin wani gini na ƙasa to ka ambaci Allah to ka zama a inda duk kake kana ambatan Allah kana tuna Allah qala zidni sai ce kara min wata wasiyar fa qala uzkir ta'ala hatta ta'ala majnuna ka ambaci Allah ka ambaci Allah har mutane saboda ambatan Allah su cewa ka tabu kala yace wa kana abu muslim yadhkuru Allah ta'ala abu muslim yana ambatan Allah ta'ala fara'ahu rajulun wa huwa yadhkuru Allah ta'ala wani mutum ya ganshi yana ta ambatan Allah fa qala ama jununun sahibukum hadha ya nuna abu muslim yace wannan wannan mutumin naku mahaukaci ne daga duk inda ka ganshi yana ta ambatan Allah ya tabu ne fasami'ahu abu muslim ya ji shi fa qala laysa hadha bil junun yace wannan abinda nake ba ba hauka bane ya yabna akhi ya dan uwana walakin haza da junun wannan maganin haukan ne ba shine haukan ba wanda baya yin shi shine ba hukaci wannan asar yana na cikin tarikh dimashq na al-khatib al haka ne yana na cikin littafin shu'abul iman da bai haƙi ya rawaito shi daga wani da ake kiran shi aqil ibn mudrik shi kuma daga luqman ibn amir daga abu muslim al-khawlani a sanadin wanda yana da rauni saboda shi aqil ibn mudrik babu wani wanda ya yi tausikinsa ba a samu wani malami ya wanke shi ba ba a samu yabo da fallasa a kansa ba sauraka mashhul ne ba ka sanadin zuwa ga abu muslim akwai magana a kansa ala'ayi hal abin da ya ambata na ambatan Allah da falalarsa wani wani abu ne da kamar yadda duk su na baya suka tabbatar cewa ana son mutum ya kasance mai ambatan Allah ambatan Allah da zuciyarsa da harshensa da gaɓoɓinsa kada ya zamana yana cikin masu gafala gabarin ambatan Allah domin gafala gabarin ambatan Allah ita ke sa al'amarin mutum ya sakwarkwace ya lalace a duniya da lahira wala tu ta'i man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta haka duk wanda zai bar ambatan Allah to al'amarin sa lalacewa yake a duniya da lahira man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma saboda haka ambatan Allah wani abu ne da ake bukatar sa a kowane lokaci kuma ambatan Allah ana bukatar sa mutum ya zama mai ambatan Allah bisa kaifiya da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka ambaci Allah a kanta ana son ya zama yana ambatan Allah cikin nutsuwa shi ambatan Allah nutsuwa yake kara mutum ba ba rashin nutsuwa ba wanda Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata suke da tsuwa allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub saboda ka ana son ka zama kana ambatan Allah cikin wani yanayi da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ambatan Allah a cikinsa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun ambaci Allah annabi sallallahu alaihi ya ambaci Allah bal annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul zakiri babu wanda ya kai shi ambatan Allah saboda irin wannan nusus akwai wanda suke kafa hujja da su akan ambatan Allah ana tsalle tsalle ana doke doke ce to ai kuna cewa hauka muke yi to ai an ce ku ambaci Allah har a ce maka mahaukaci saboda haka mu muna yin yadda za a ce da mu mahaukata saboda haka mutum zai rika tsalle yana ambatan Allah yana kwakwazo yana rawa yana juyi ko yana ambatan Allah to kaga da a ce waɗannan nususun magabata sun fahimce su a haka kamar yadda waɗannan suka fahimce su to da haka za a rawaito suna yi amma ba haka aka rawaito suna yi ba suna ambatan Allah ne kamar Allah ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun مع الغافلين ولا تكن من الغافلين ubangiji cewa ka ambaci Allah a ranka ud'u rabbakum ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا wannan shine abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam an san rayuwarsa haka yake mai ambatan Allah ne amma ba a taba jin cewa annabi yana ta ambatan Allah yana ta tsalle ba wanda bai tabbata ba sai a cikin karni na biyu a karni na biyu aka fara samunsa lokacin da imamu shafi'i ya zo masar yake cewa na baro wasu mutane a bagadaza kasar iraki sun ƙirƙiro wani abu wato na baro wasu zanadika don haka ya kira wasu zanadika a bagada sun kirkiro wani abu sunan shi at-takbir takbir wai suna ambatan Allah da shi A takbir wato suna tada kura saboda in suna ambatan Allah suna tada kura wasu suka ce lokacin da suke ambatan Allah suna duka doka kafasu a ƙasa wato suna tsalle suna rawa har kura ta tashi ko ambatan Allah suke wasu suka ce a suna rike wani abu ne a hannunsu kamar bulala haka suna dukan ƙasa da shi kura na rufe gurin da suna ambatan Allah shi ne imamu shafi yake cewa na baro wani abu da wasu zindikai suka ƙirƙiro shi a bagadaza suna ambat kiran shi a takbir to an ce a lokacin ne aka imamu shafi ya fara ganin wannan to shi ne abin kuma ya ci gaba wasu ce abin ya daɗe asalinsu an same shi ne daga mutanen annabi musa salam waɗanda lokacin da suka riƙi ɗan mariki bayan tafiyar annabi musa salam ya gana da ubangijinsa to a lokacin suka riƙi ɗan mariki to yadda suke ibadar su akwai wannan tsalle ana rawa suka riƙa bautar ɗan mariki da wannan siga wasu daga cikin malamai sun ambaci wannan kamar ibnu hajar alhaitami a cikin littafin sa azzawajin a nistirafin kaba'ir ya kawo wannan magana sauraka ambatan Allah ana son a yi shi da nutsuwa in wannan ruwaya ta inganta daga abu muslim al-khawlani abinda yake nufi ka zan mai ambatan Allah duk inda kake na kamar yadda annabi ya ce la lisanu ka ratman min zikrillah kada harshen ya kushe dan yayi yana ambatan Allah saboda ka ko zauna kake a kai kadai ka rika tasbihi ka rika istighfar kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa in ya zauna a majalisi baya tashi sai ya ambaci Allah ya istighfari sau 100 saboda ka kaga wannan shine abinda wawaye za su gani suke to kowa na ya taɓa kullun ka ga bakinsa yana ta murmur anya ko ba ya shiga wani hali ba amma ba wai ka tsauki ka tafi da kiran Allah kana tsalle kana sowa kana ihu kana bugun tseji ko ka mai da ko ka mutum ya zama wani mahaukaci ya rato carbi tili a jikinsa ya yi duku-duku ana ce masa zakiru wasu ma sun haukaci wasu ma irin an shiga su da su irin abin da ake cewa tarbiyya din nan sun an haukatar da su an yi kwana da kwanaki ba abinci ga duhu ga zafi watakila ga sauri an ce wa mutum sai ya ga Allah to wahala da yunwa da tashin hankali ya sa ƙwalwa wasu ta tafi a garin na an yi haka da yawa wasu sun haukace a irin wannan hanyar da sunan tarbiyya to wasu za ka gan su bayan sun haukace din kuma shi kenan sai ya zama zakiru daga lokacin sai gan shi duku-duku duk yana wari da carbi ta ko'ina a jikinsa manya-manyan carbuna yana yawo sai ka gawa ana neman albarkarsa ana ce ai wannan ahalun lahi ne to kaga wannan wannan ba shi musulunci musulunci bai zo da wannan ba musulunci da ya zo da tsafta ya zo da nutsuwa a ce mutum ya haukace kuma a ce wai musulunci ya haukace shi ke an ɗauke ma alkalami daga kansa sai dai kawai in hauka ne da ya jefa kansa daga ganga ya je kuma allah ya taje shi abin da ya gabata kafin haukan السادسة والأربعون أن في القلب zai buha illa إلا ذكر الله تعالى فلا لا تأربئن ga ambatan Allah yake cewa anna fil qalbi qaswa akwai kekashewar akwai kekashewa a zuciya la yuzibuha ba abin da ke narkar da wannan kekashewar zuciyar illa zikrullah ta'ala sai ambatan Allah kadai fa yanbaghi lil abdi don haka ya kamata gabawa an yudawiya qaswata qalbihi bi zikrillah ta'ala ya magance kekashewa da bushewar zuciyarsa da ambatan Allah ta'ala wato zuciya tana kekashewa kamar yadda Allah ya ce sun makasat qulubuhum min wa fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah saboda akwai alqalbul qasi cikin anwa'ul qulub nau'ukan zukata akwai alqalbul qasi zuciyar da take ke kasashiya akwai zuciyar da take salima lafiyayyar zuciya shi Allah ce yau la yanfa'u malun wala banu illa man ata Allah bi qalbin salim akwai as-salim al-qalbu salim akwai al-qalbu al-qasi akwai al-qalbu al-marid akwai zuciyar da take mara lafiya fi qulubihim marad fazadahum Allah marada to al-qalbu al-qasi shi al-qalbu al-mayyit zuciyar da take kekashi ita ce matacciya to zuciya tana samu wannan ƙeƙashewa ta bushe idan ta ƙeƙashe ta bushe to babu wani alheri da yake tsayawa a kanta ba ka babu abin da za ka yi ka narkar da wannan zuciya da ta ƙeƙashe sai da ambatan Allah shi kadai ne za ka ambaci Allah zuciyar ka ta zama ta yi laushi ta zama ta lini ƙulubuhum ta zama da zuciyarka ta yi laushi ta dawo tana tuna Allah subhanahu wa ta'ala tana jin tsoronsa to shi ne yawan mala yake cewa fayan bagini al'abdi an dawo ya kasu wata kalbihi bi zikirin ta'ala ya kamata ga bawa ya rika magance wannan cuta ta zuciya ta kekashewar zuciya da mutuwarta ya magance ta da ambatan Allah da zakara hamad ibn zayd an al-mu'allab ziyad anna rajulan qala lil hasan ya aba sa'id ashku ilayka qaswata qalbi wani mutum ya ce wa al-hasan basri ya aba sa'id alkunya sake na abu sa'id ya ce ashku ilaika kasuwata kalbi ina koka maka ƙeƙashewa zuciyata wato ina jin zuciyata an ƙeƙashe take ba ta rawa ba ta kaɗawa in baci Allah irin yadda zuciyar mumini take ba na halarto da girman ubangiji a cikinta irin yadda ya kamata mumini ya kasance ba na zubar da hawaye lokacin da ya kamata in zubar da hawaye yadda ya kamata yadda muminai cikakkun muminai suke yi da zai da idan zukira Allah waje wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun to nan wajilat qulubuhum din ni ba na cikin saboda bushewar zuciya haka yana neman alhassan albasri ya gaya masa mai zai yi zuciyarsa ta yi laushi da zamana yana wato eh, zuciyarsa na kaduwa yayin da aka ambaci Allah to shi da alhassan albasri sai ya ce da shi a zibho bi zikirillah narkar da wannan zuciyar da ambatan Allah ko a zibha ai a zib kasuwatar kalbi bi zikirillah ka zarkar da wannan kekashewa zuciyar da ambatan Allah sauraka yadda za ka zama kana ambatan Allah zuciyar za ta yi laushi zai wannan ƙashewar zuciyar daga shaidan ne babu abin da ke maganin shaidan kuma sai ambatan Allah yayin da za a ambaci Allah shaidan kuma an watsa masa wuta ce a fuska wa haza li anna alqalba kullama ishtaddat bihi alghaflatu ishtaddat bihi alqaswa mala saboda zuciya duk sanda gafala da rabkanwa ta tsananta a cikinta To ishtar da bihil kasuwa to kekashewa zuciyar ma za ta karu tun na ƙara mantawa da Allah na ƙara nisa da Allah zuciyarsa kuma na ƙara kekashewa shi yasa Allah ya sifanta zuciyar Yahudawa da cewa sun makasar kolobu min ba'da zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu kasuwa. sana zuciyar ta kulkashi ta bushe bayan duka ayoyin da Allah ya rika nuna musu amma zuciyar ta riga ta bushe Allah ce kamar duwar watsu ce au ashaddu qaswa kai ta fi dutse ma domin dutse kamar yadda Allah ce inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فهناك دوزي أكويت وران الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana cewa na san wani dutse a makka idan na wuce ta gabansa na yi masa sallama yana min sallama yana gaishe ni inni la arifu hul'an inni la arifu ce yanzu haka inda ganshi zan gane shi dutse ne da tattalin dabino ya yi kuka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina hawansa yana hudu ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala wato waɗannan aljamada da muke gani duk suna bautar Allah subhanahu wata'ala suna sujada gare shi suna miƙa wuya gare shi zaka kwatanta zuciyarsu da dutse a karan farko don a fahimci abin ne to kuma daga baya sai Allah ce au ashaddu qaswa in ka fahimci yadda dutse yake a sandare to haka zuciyarsu take sai Allah ce sun mafi dutse to kaga shi kiran ta haka zaka fahimci abinda ake nufi da kekashewar zuciyar to abinda yake jawo kekashewar zuciya shine al-ghafla mutum ya manta ya rafkana ya manta al'amuran duniya su rufe masa ido babu Allah a cikin tunaninsa to dastar da haka ta faru zuciyar za ta bushe فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار to da zarar ya ambaci Allah sai wannan kekashewar zuciyar sai ta narki sai wannan bushewar zuciyar sai ta narki kamar yadda dalma take narkewa an zuba ta auta فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل ذاك باب أبدا za a narkar da ƙeƙashewar zuciya da shi kamar ambatan Allah subhanahu babu abin da yake sa zuciya ta narke ta yi laushi kamar ambatan Allah subhanahu wata'ala as-sabi'atu wal arba'un fa'ida ta zikiri ta 47 anna dhikra shifa'ul qalbi wa dawa'uhu wal ghaflata maraduhu fal qulubu maridatun wa shifa'uha wa dawa'uha fi dhikrillah ta'ala bare yace anna dhikra ambatan Allah shifa'ul qalbi wa dawa'uhu shine maganin zuciya maganin ciwon zuciya shine warakar zuciya shine maganin ciwon zuciya zuciya tana rashin lafiya kamar yadda Allah ce fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada zuciya na rashin lafiya abinda yake warkar da rashin lafiyar nan shine ambatan Allah shi zai sa lafiyar ta a zuciyar ta samu lafiya munafukai su ta zama ba ta da lafiya me yasa suka zama zuciyarsu ba ba lafiya abinda Allah ne ya faɗa wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su cika ambatan Allah ba sai dan kadan shi ma kadan din da za su ambaci Allah yura'una nas a cikin sa shi ma riya suke idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila wannan rashin ambatan Allah din da tuna Allah da sa Allah a ransu shi yasa zuciyarsu ta zama ta kamu da cuta ta kamu da rashin lafiya me za su yi zuciyarsu ta warke shi ne su dawo suna ambatan Allah su zama masu ambatan Allah fal qulubu zukata ba su da lafiya wa shifa'uha wa rakasu wa dawa'uha da maganin cutarsu fi zikirillahi ta'ala ina cikin ambatan Allah kala makhul zikirullahi ta'ala shifa'un wa zikirun nasi da'un ambatan Allah waraka ne amma ambatan mutane cuta ne wato yayin da ka zauna guri kana ambatan Allah kana ambatan Allah to ƙara samar da waraka kake a cikin zuciyarka wato shifa'un lima fi sudur kana samar da zuciyarka waraka ne yayin da ka bar ambatan Allah kai ta ambatan mutane wane ya ce wane yayi wane yayi kaza to kuma cutar da kanka kake ƙara cutar da wannan zuciyar kake وذكره البيهقي أم مكحول مرفوعا ومرسلا بيهقي أتكين شعب الإيمان يا رويت وانا مغنى لك مكحول مرفوعا زواغ النبي صلى الله عليه وسلم ومرسلا سنة ومرسل ما تارد إسناد تككيبا فهك ما تثبتت شيء النبي نيفة لحكا بقى أما أنا يا ثبت مغنى شيء مكحول آه الشامي آه رحمه الله تعالى مكحول ينا إلك شين تابعي متانا شاب suna cikin tabi'ai na sha fa'iza zakaratu shafaha wa afaha yayin da zuciya za ta ambaci Allah to Allah subhanahu wata'ala zai warakar da wannan zuciya ba ta lafiya wa'iza ghafalat ta takasat yayin da za ta manta da Allah subhanahu wata'ala ta gafala shikenan sai ta koma cikin cutarta sai al'amarin ta ya ƙara taɓarɓarewa ya lalace cutar ta dawo kama kila kamar yadda wani ke cewa iza maridna ta zikiri tadawaina bi rukun zikira a hayanar ahyanan su. Ya ce idan muka yi rashin lafiya yayin da muka tuna ku muka ambaci ku sai mu warki idan ko muka bar ambatan ku muka manta da ku kuma shikenan sai mu koma cikin cuta da rashin lafiya saboda haka kaga ashe in ana son waraka da shine a zama mutum ya zama mai ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin kowane yanayi as-saminatu wal arba'un fa'ida ta 80 da ta 48 annan dhikra aslu muwalati lahi azza wa jalla wa ra'suha ambatan Allah shine asali shine tushe na san Allah subhanahu wata'ala shine ƙololuwar san Allah subhanahu wata'ala ambatansa da tuna shi wal ghaflatu aslu mu'adati wa ra'suha gafala kuma shine asalin kin Allah subhanahu wata'ala da kuma wato kololuwar kin Allah subhanahu wata'ala ya zama bawa a cikin gafala yake da rafkanwa gabanin Allah fa al abda la yazalu yadhkuru rabbahu azza wa jalla hatta yuhibbahu fa yuwali bawa ba zai gushe ba yana abbatan Allah har sai ya ji san Allah ya shiga zuciyarsa ya zama mai jibintar Allah subhanahu wata'ala cikin lamaransa la yazalu yaghfulu anhu ba zai gushe ba kuma yana gafala da ramkanuwa ga barin Allah hatta yubghidahu fa yu'adihi har Allah ya kishi ya har har ya zawo ya ki Allah ya da yana gaba da Allah subhanahu wataala <coughs> saboda haka kadan kadan kadan kadan mutum yana gafala yana ambatan Allah yana ambatan Allah har ya zama cikin waɗanda ba da suke so a ras irin Allah subhanahu wataala da ambatansa hakanan gafalarsa ita kuma tana karuwa tana karuwa har ya zama cikin makiyan Allah قال الأوزائي قال حسان بن عطية ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره أو من يذكره حسان بن عطية bawa bai nuna ƙiyayyarsa ga ubangijinsa ba da wani abu fiye da a ce ya kyamaci ambatan Allah ko ya kyamaci wanda yake ambatan Allah to wannan kololuwar nuna kiyayya ga Allah subhanahu wata'ala kenan fa hadhihi almu'adat sababuha Abin abinda ke jawo wannan kiyayya shine gafala wala tazalu bil abdi hatta yakraha zikra Allah wa yakraha man yadhkuruhu kuma wannan gafala ba za ta bushe ba tare da bawa har sai ya ambatan Allah ya ki wanda yake ambatan Allah fa hina idhan yattakhidhu aduwan kama takhadha adh-dhakira waliyan daga lokacin Allah subhanahu wataala ya dauki wannan mutum shi ma ya zama makiyinsa kamar yadda ya dauki mai yawan ambatansa ya zama masoyinsa saboda yawan ambatan Allah shi zai sa bawa ya zama masoyin Allah Allah kuma ya so shi sannan rashin ambatan Allah daga fala ga barin ambatan Allah <clears throat> shi yasa bawa ya dawo yana kiyayya da Allah kuma Allah wata ala ya ki shi Allah ka sa cikin masu ambatan ka da yawa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullah